الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على barakatu الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sabu fata da tabbata ya Allah salatu ya tsaye ci da ya mutu ni tabbata ya nubi alaihi wa alihi wa sallam ya shaban 1437 da ya yato a zai ramadan ya ko ya suko su baki na ko? na yadda da ya tafi guciyar ya tafi tsanke na tsare 2016 na ya ci gaba da karatun littafiyar risalatun latifa jami'a fi usulin cikin muhimma ya a shekul imamul allah mafi fasihin usulin عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وعليه سنة الإيان سعد النكو سنو بفتح السين لا راجع كارو كيو أما من نجي pronounce ناجع السعدي عربي وات بكثر السين لا pronounce gama láyín ló ti ṣe dánwó kọ́wọ́ rẹ̀ gẹ́wọ̀ ẹjí kàtún kọ́wọ́ sì pàdá àbáfẹ́ ara ọ̀nà àṣìpàgbò gbábẹ́ ẹ̀wẹ̀ yìí náà pàgbò kọ̀rẹ́ta ngalaka phonology wẹ́n yóò rá èèkì ń gba àbáfẹ́ náà yes

huwa lafzu ngai lafazi a shamilu na kuka kaladan a shamilu ne a jinasi ko ni a jinasi yi imana jinsi jinsi jinsi yin yiri yiri nan au anwa koma a annau yiri yiri, au afradin kasra ko mun afradin ya kaka yi nan wa zalika sarun nusu sun ga mai dokumen ne na sai mana dokumen ne na si mun to ciwo mun to ce umumu bo wa min amini bo ma de khasu ada nafsi da bane khasu ko ya dullu ala ba'd al ajnas wala wa ke shi ejo awul anwa ko man nau indo tijo awul afrad ko fa haythu la ta'arud bain al am al khas kaga arede gbogbo takani am bi um ila bi kulli min ma lutin da min do re wo wa wa haythu sanna ta'arud ta'aruduhuma kakuna bogabe le gun wa gun bobe doji na zugun khussa al am bil khas wale wa khasuwa tana daga kibo daga amu wa ha ko hmm. a ci ba mini goma ade mutlaqun anil quyud ade mutlaqu ina haɗe gwana ko amma dai muqayyad na ji kina na da kan gina so muqayyad masufun muqayyadun bi wasfin ade na ada kan gina masufan na ala ta tunan au kaidin mu'tabar كما قيد da ندعي na dai itibaru nan fa yuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyad a ci ga mutlaq la da ji ce ade mujmalu amade mujmalu wa amade mujmalu amade mubayyan fa ma sharu fi mawdi'in yana da shari'a da ga Allah ci bumbunu da nan wa bayyana wa wada'u fi mawdin akhar umu ɗaya da nan da tona wajaba ruju fi ila bayani shari wajibi rujabu da bayani zai la shari'a bin ko wa kad ujmila fil qur'ani kathirun min al ahkam alau kunci da fi musfi al qur'an wa sarawi ne mujmalun wa bayyanata sunna sunna mubbe fa wajaba ruju ila bayani shari'i wajibi yo ne daga aje badaki nan bayani ya zai la ila bayani rasul ila bayanin rasul ce yabo ko hmm. waje ba ruju ila bayani shari'a? ci nusa yana hmm. yi mito muku a yi wakadu jimila fil qur'ani kathirin da lakani hmm. ala hukunci da fi alqur'ano sarari ne mujimar ma'ana wai gumbulu kuna wa bayyanata suna suna muke fawaje ban rojo ila bayani shari wajibi ne daga ake bada bayani yadda ila shari'a dina wa kad ujmila fil kun wa kad fil qur'ani kathir min al akam ala hukunci da fi al qur'an sarawi ne kino maji bumbunu kuna wa bayyanata suna suna muɗe fawaje ban rojo ila bayani ar rasul wajibi ya zuru jabo da bayani ya tuci fa innahu almubayyinu anillahi ya bane tuci a nabi sallam yi zane ya je bayani ne ga ya tuye cino wannan hada ya e etiya ya e ga irin na masu ku na mina mukaman wa mutashabihan adamu kamu sha da ilal فيجب يرجع المتشابه muta المحكم واجب يونا متشابه وشولا ba كده damu kamuna wa mini ha mini ubo ma di e e na sai kunu wa manso a da na su ku be manso ku ko na su ku yana fiye yana manso ku mai kiyo yana fiye yana wal manso ku fil kitabi wa sunna qali ana e yi manso ku a fiye alkur'ani bi sunna na jejiyo fa mata amkana jam'u bainan nasaini kan don donon gaga ya ji wacce ga jemuri tsakanin na su guba wani wa hamlu kullum minuhu ma ala halin wa maganin don da ta latakin halin da ce wani wadda ba zalika wajibi wani wajen haka ma nan gaga yadda na guji jemu na su wajen haka ga wa illa ga wala yu'dalu ila nafsi ko illa bi nafsi min ash-shari'i wa ma ajaba ga wa da ga ga to nafsi nan nafiya sai da kiyo sai bai dalili daga ba zai la shari'a binin aw ta'aridun nasaini ko ma raton nasu guba da nan wai guba bi shi asiyani na zuna Allah zai ni na guba bu la yumkinu hamlu kulli minu ma alama na munafiq wa jina wato ga min dole dan na mini manubu da bayan mana na ji dace wannan sai yakulu lil nasikhan lil mutaqaddim na je zumaina ga kijo ana kayan gina fiya ta azara marifatul mutaqaddim wal mutaakhir kaga waye ji na wa gaga to na bedan zumon kaga waye ji na wa de na to bedan igboro da ko na bedan zumon da nana raja'ana ila tarjihat al ukhra ko igaje bada ko tarjihun hundo cishi wali haza ebon noma idza ta'arada qawlu nabi aga ga ga nabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n di kí ọ wọ́n gbogbo wọ́n fẹ́ lùhú bí i tún àníbi sọ àṣọ́lẹ̀mí kò jí ma kọ́ lùhú ààrẹ gán àníbi láàṣì ló máa rẹ gán àníbi àlọ́tẹ̀ gán àníbi náà wọ́n kí ọ wọ́n nagá yẹn náà ló mú náà kọ́ kò sọ anahu amúrún awúnáyún lè ọmọ ẹbọn kwalugwa ya al'umma wa humila filu ala al-khususiyya lahu in tun ya ne basu gula da ke gula ga waje khususiyya fa khasayatu nabi sallallahu alaihi wasallam ala asli khasayatu ya nabi sallallahu alaihi wasallam mutakin asalin nan wa kadhalika a tun ga tubuna tubuna fa khasas fa khasas fa khasayatu nabi sallallahu alaihi wasallam tubna ala asli a sassan yana za a suna rutu ta cikin asalin nan waka zalika cin ga iza fa'ala shi an ala waji ibada a sa a sallam ga jiyan doce ce ibadu yo walam ya amuru biya amma waje foro biya fasayi wa yana jin yana ta na dana an na wuli lifte ba da ya to na nabi lana da abun yi musabi mandubu wa yin fa'ala ala waji al'ada amma a nabi jiyan wuce ya ce al'ada bo dalla ala liba wa lawa ya ce bo wa ma karrawun nabi ina ma alibi sa sallam gadi tabbatarwa min al akwali min ya gajo wala fa'ali ko ya tujina hukki ma bil ibahati a to hukunci mubahu aw gairiha ala al wajen da zai ko to ma ga ya ci ga mai kin da alibi sa sallam gadi tabbatarwa ne ta an gano so sun yi alkitabu suna min ha'amun adi'amu da buku abu magayi sai al'amun gai allazu ne a jinafin au in au afradin tafira. lai lafazi na ku koyi kaladin ajinasu da yiri yiri shi da anuwa wa shi da afradin ya ji dokunan ko? ta wane ga tarifin amu gadon wani amma kishi su ga a umumu ko? su ya gudu su ga a amushi wunan su ga kiyo amushi a da kullu su ne su ga abubu na ko? kullu shai'in halikun illa wajahu yanzu ga ajin halika sai fuskar ce ko kullu man alaiha fan ko in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abdan wale kullu ne kiyo am ko al asma' al-mausula ismu mausul wala am, ya yi wa na amuri ne ya yi imani jina wani ga yi da imani tsakin ya ga sabon nan wani ko illa man atallaha bi qalbin salim illa man atallaha man ba bai ke am am ne wannan su wale gan a aljimu'u almu'arrafa iri innal insa Jumu'u jimu na ji marifanin nga yayi wa nabiyu kun ji amu ya kun ji amu ya kasu bon agagun ebe kibo wajen lafazo na ji ishtimalu ya fura daga jinasu kamai na ko kwa ga an na kiratu fi siyakin nafi na kira da na yi na fiyo na kira da na fiyo unuke ba fa'inta na za'anole wa ma min ilahin illallah ko aje tsoci da ba sai Allah ma na fiye ilahin ki na kira a na kira su fi su yaki na fi wa ilahun doro ni a wuce jinsu ba fiye a ce ganci ko ko a na kira tu fi yaki a shart ina alfasa ya ki budan umumu ayyu min alfazu mumuna fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban ko ko ma al ne da alif da ne amma ne ji fada to yake don al istigrak ta al istigrak ko waya kama ku yakan innal insana lafi husrin lalle za an yi ajin asara al insanu babu zan duro hmm. in wa zan cewa wani jalazi ilal lazina amanu wa amilu salihati wata tawaso bil haqqi wata tawaso bis sabr ko kalima ya jami'a da na je fere wani musulmi na wala bayanin wani ya gala zuwa hmm. daga yi wula kiliyayen da ya ji al-musulmi na wọ́n yára fún ẹgbẹ́ oúnjẹ àláyé gan ààmù jẹ́nàrà náà a zan doci in wani dogon adi amu na bakin alawu mumi ne adi amu na amu muyo ne ko amma da amu na yuradu bil khusus adi amu na kiwo yana e bane khasu ko amma da na khasun yuradu bil umum àwọn ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ sí ìdánwò ní káàsù yóò àmú ike pọnrin ní onílé òkè àgọ́ ọ̀rọ̀ sáyé báyìí yóò ní àmú àdé àmú bákin aláhùnmú nìyí kọ́ kọ́ aláhù khaliku kulli shay aláhù kájìn àlítẹ́ ẹ̀ndóńdó hmm. ẹ̀yẹn ní àmú yóò ní bákin hmm. aláhùnmú nìyí ko <clears throat> amma da amun yuradu bihi adi amu ne ne kpabi ne khafe kpabi wona hmm. allazina ko qala an nasu ko hmm. inna nasa qad jama'u lakum allazina zanaji qala lahumun nasu zani jagan inna nasa lalle an gizi ko kadi jama ulakun agun ya kaye wali annasu guba yadda allazi na zane ji kala launin nasu zane ya nasu babu ne kala launin nasu ne na yi mubun zane ji na yi mubun masu da gagan inna nasa lalle mushiriki ji da azabu ji da sauransu ba ta agun na agunye kwale gan annasu ba gbanin gaule ebe zahiri lafazin amuyo amma yuradu biyi ene kabile kiyo khas ko diga ne wu hmm. ga annasu annasu na gasi bo ku baba wani wani annasu annasu ne mafari kalaumun nasu nasu ne mafari sannan wani ko wujin amun baki alawu mu mi wuya hmm. amu yo ne ne kpabi ne kiyo kasu ne ko wani na ko ni yi goma ade khasun ade khasu ko ya dullu ala ba'd al ajnas ne lawo yake sashin ajnas jo awila nuwa ko man nau'in da ciji awila furad ko ko ma furad jina kama la kan no ci a mun no ta ajin dan bo wada abele ayo dike ayo dike so illa allazina aw nasal ya imani jina wa amilu salata tilo tikirkina wa tawasul bil akati wa fa tilo tikire gaskiya nan wa tawasul bil sabrin wali ani dike ani anewa gwani na. zane shi ya ji buta wasu majisai canin hasa guja na mu an tumlaha waridun da ya ji buta shi majisai canin ci ba tuja na ma adani ko illallazi na sai da ya ji saboda katlawa min na lusunan gaule wa zawon ciji kiyo wa zawon ciji waka ta so mai fa'aikula ta abu da bayan al'ami wal khas Bana da ta'arudu tsakani a mu bi khasu yana umila bi kulli mini ma lutu da lillun da mini bo haisu zanna ta'arudu ma khusal amu bil khas wale ba ji a ga dai le to wai jikin wai gumbo ba ji ba ji ke a jiga amu khasu a ji ke a wujun daga niyyar da shigo now a ne ga onda khasu ga bai ga to mufradu shi da ni ni jariya

ngai maza ya maliki bayan zahiriya malikiya bulasan lashar ibn majishun to khalil to siba wai to nafta wai a ga akalin jami dai guba ku yau ko hmm. wanda ci maza a akalin jami wuta guba to eh guba ga jami guba yi ga musanna wala ji ganewa zai ji maza a kan jamu yi guba ga shi na zuku ina ya ji da rarin na soji in ta tuba ilan layi ya gaji tuba lo ba so ko sakar sagas kulubu kuma a ti kulubu babu kalbu yana guba ga ikpoli amma wuri ga kulubu a za a sha zai zaini mai biyan guba kan zaini da guba ba ji Allah lillahi rajulin min kalbaini fi jawfi a ga ce ba abun nomo laugun a kan da jamu yi kiyo guba a ga yana ba ci a yan ga to yake lati na ga wayin to ayi fatani min almu'mini na ka tattalu wayin to ayi fatani a ga je to ayi fa guba min almu'mini almu'mini da ka tattalu na yi gubo shi na a ga to an ga le to ayi fatu da abu to ayi fatu da abu na ai ga to to ayi fa wuti da nan guba ka tattala ne e, ka tattala wa da jo wani sa haifata min mumini na iktatala amma a ya kuranu ga can ga iktatalu a ta haifa guba ba na ga yi a rai zai yi wu wa wa jama'a yin yi guba ko ji an ku zando da su kiyo dai la zando da la ne e ga wa san ko la yo ne ka ta su da ka da tun mu me kiyo manjela la kinne wo kinne wo kinne zo kinne ji fahimta kinne ji kazo kinne ji kazo ruwaye mm. eh? bani da kwa ga wani musallaka tu ko? ga a ah, mm. ne ga zama ya kan wata kadon kata yau a do bango ko wani ayya ne ya tarabbas na biya fusi hinna salasata kuru ayya kuru wuta ko? kwalega this is part one so a daga yin zagin doro ya gbani kiwo fiyo ida wuta walega wani mutum da katun nan amuyo wasu ya ce zan duwo na diga yanin ga kidan ga salasata kuru wuji ko? alalim exception don gaya allazi na wuri gane katumul muminati sun matallaktu mu hunna ya gane zagi jiyawo ya ci ya min qabli an tamassu hunna kani ya lagoye tuwanin fa malakum alayhi na mi datin ta ta duna wajida hmm. ya je yi da ta cago na ajina a shagbari wani mutum da katun nan ngole ko a muyo amma da khasu da waki khasu Nkin roze. Ndon milatun ba zai ga ibe wena ni. Wayin ya jiyawo. Wade mai juyawo laji da kunu juyawo sai ke yau. Waji idan don da wade ga yi wunga bunga waya wufa da gozo ni. Da zanoci. Kuma alaikum yi na min idatin ta ta duna ha. Wale gan wale kiyo. wọ́n ya ni? Ko kó? so yóò kuma kún láàfíà ọ̀láríkùn ní zakari ní da ń tẹ̀yìn ní kó? náà lè hmm. tó ṣe jẹ́ ó tó ṣe kí mini ya ki ena bagi báyìí ní àdẹ́m gáyìí láyé gúbà dí kí ọ láyé gúbà dí ọ hmm. ẹna ti gà ọgbà náà fún náà amu wucin a man gobe su da mu na kiyo la wa ji wasu yake aziya ɗan a za a sun ga kafin kafin wale gan erike adini gaji a gada sakani ya ji bende a a ji àjíjẹ́ na àjẹ́ òṣùwọ̀n tó ní mẹ́rin pé ẹjẹ́ agẹ̀dẹ́ kàkà ní èjì bẹ̀ǹdẹ́ àti máa jẹ́ òṣùwọ̀n ní ṣíkẹ̀rẹ̀ tó lè ngáyí bá bí ẹgbẹ́ ṣòro ti jẹ mọ̀ wá ní ẹlótún ní ẹkẹ́ ìdíkí lotu. Wani ne a kuyut na haɗe gwana ko wa muqayyad bi wasfin aw qaid mu'tabar fa yuhmalu al mutlaq ala al muqayyad ade mutlaq yana da wani ce ba ne sai da ga fata rakabatin ko kafara yuzhar hmm? eh, fata rakabatin qabla ya tamasa ko wuje hmm. mulawu yulugwa yi kai mulawu to ila gonsu ga ziyaru jina wani ne ne yini amma ga wale fata da rakabatu kabla ya tama sun wale rakabatu ne mutlaku ayan ko sun bakara zo ko wuce be lawo robe be ya fata da rakabatin mumina waga aluji ga wakiyo wakiyo wuji na yi mumina nan in zagi na yi mumina nan a cewa lai bayan wale wuji na ga alugwa to ya bayan ziyaro na wakiyo mumina wale ke mutlaku bai mukai da guji ke a guji ne ba da amanu goyo bewa abun nan kan wacce en yebe mutlaku bai ya mukayyadi a da ke nga je sababin nina nan nga wa yaji ke ne tuna operate to kafara yan zawo ka ka kafara yan fata da ka bati mu yana ki bu ki bu yo na mu fule ko good da ke wasu da yin zuhari wale guba bude ne waza ne ke wolu ji gwaji kwale ga mutlak bai muka yi da fly amma ba na haife shi shi nga ha zuwa su kwan lati na gaya alazi na amuni za ku jilla sa da faksu lu ya kuma ya je kulen marafiki ya ga ajin Allah ya ga jiya fiska ne mai lagos ne jiya da gwaba wa aidiyakum ila almarafiqi ila bi da kire su ganga yake don da ga sari ko sari kasu fakta wa aidiyuma gbeci ba bai gbeci zage gaji ya gaji ya wako ganga wa dula da kiyo egwa wuce ga ilal marafiki sai hmm. egwa e no ga wa bu marafiki ngo ile ne fahimta boni sai hmm. ba e kibo uji masala yi ni wa tilita ne tiliti masala alula ne tiliti ji ga wani na amadiyan mujimalu daga na ci bumbulu kuna ko amadiyan kiyo mubayyan fama ajmalahu sharu fi mawdi'in wa bayyana huwa zuwa fi a akhar waje jabar ruju fi la bayani shari ina shi ga la biyar da nan gotan tula bumbulu kuna ko wace duk da nan gotan dole wa da bayanin shari'a gajinan dinan mm. ku yau ko mm. inda ga ji sallah amma ni za a sallah ya ga yi an ji sallah daga tabar bai zobe kai mm. tashi kwale mm. ga wada bayani wuce ji mm. kun ji gan waji wanda an nasu yi jilbeti mani sata ta ilai sabila amma ani bai jiki a bai jin bayani ya ku zuwa ni mani a suka kunci la a ko hadisi ne jabi zauna shi bayanin yake da jaji na jin daga tabar bai zobe zuwa lewa da bayani ya shaɗi za zalla shari'a bayan yake na ji kin iya kin ko so wale gan sanin gala da yin mujmalu da nan doce wani wuɓe da nan doce ima qur'anu ko sunna wa waƙar ujmila fil wa kad ujmila fil qur'ani kathirun bayyana ta, suna bayanata sunna wa yaji dan salawi na shi alu da mujmala ya ma sunna ne sa sallam jikin ku yanin kuri mata alaikum mai tatu wajen mai tafiya ramu mm. amma ga wajen nasa hadis ke yanzu bai da ke clarify mu ne mm. na ga huri matsalai eh, na ga wajen latlana almai ta sani mm. wadda ma ne nan ko wale wani su dike wani su ke bayanin ga wajen lalakun ma wara a zalika ko ina gina ke wuce maji na ja lupa ta da na su halali wani ya jina wani amma ga wajen hadis ke da jimo bayani ga jiya la su jima bainal marati wa amati wala bainal marati wa khalatiha wa amari zagiwa gogu mari biwa wa amari zagiwa na ju mari biwa wale so ga mi to hadis kan ga waji kiyo waji fahimta yan na so idza samitum idza samitum almu'adhdhin ga wannan dala da yi sadar fa kullu misla ma ya ga je gairi na waya gana amma ne sai na nufi a sallama hukun an yi wa an yi wajen an yi wajen an yi wajen ko? sai ce ga sallu alaihi wa sallimu taslima sai na nufi sa sallam da ji bayani ga an yi jan salatu ya yau na sabi yi wani ko? so wale ga wada bayaniyan a shari'u wakar ujimila fil kuran kasmin la kabaidar wajen barujo ko? Hmm. ila bayani rasul sallallahu fa inna al mubayyina anil lahi wajibu lo je bodo tun bayani na tuka ni sa tun je buna ni diga je bayani ya ga yato yato hazan la ilaika zikra ya ci papa da ko ni tubayyina lin nas ma nuzila ilayhi ko ale ga dawud ibn ali az-zahiri mai bibe bayani ga mujmalu dan mujmalu dan al na zumana ne sa sanan ma jihadi ne na bayanan ko amma an ga wale ko sai man yajin gan man yajin gan bayaniyar babi ko bayaniyar matsala wa kiliya ya za a sai na sinai gaji alaka biyu na ogun ko da kan wa kiliya kaji abu abin ya da wasu na sinni wasu da waye juna ke na za a fahimta bai fahimta ya saku na wa sai laza ya ci matsala wancin ko ko yau ko hmm. wa ne wa naziru haza E ci yarin noma a da kiyo na nina mu kam no mutashabi ade mu kamu na cici bangba is very clear wuje ni gwanu kul huwa allah ahad ga allah ya ke ti ngo le ne very clear na mai mu kam kashi amma dai mutashabihu ke ba ni ba sa wallahi na inna nanu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun ya tuba faci magusa ngo le kalimar nanu wọ́n la náà yé ìlàkànmọ̀ káṣì náà nù mọ̀ ètí ẹ̀ láfẹ́ ní etí ẹ̀ kíbo etí ẹ̀ tààfin mu hmm. ko hmm. wọ́n lè kẹ́lí mẹ́rin náà hmm. nù ẹgbẹ́ ní wájú mútẹ̀ ṣáájú tọ̀kàrí mútẹ̀ ṣáájú nù kìlẹ̀ àná sọ̀rọ̀ gáàjẹ̀ wọ̀dà mú kàn ìmọ̀ àná náà nù ná kúrò aláwọ̀ àdì gáàdì tí ó gáàdì fọ́sọ̀rọ̀ tà láwọ̀ gá náà nù náà láwọ̀ gá aláwọ̀ dókun rárẹ̀ nígbù yóò ní tààfin mu ro ko amma ndidi a shiga ya zai su àtàfẹ́ tafe nak a shiga mu cici nan sai ya gebe sha biyu da muka wa min ha min goma na hun wa su. ko a da na su ya mansu na su ya na fiye yanin mansu ya na fiye yanin shin ku. undabu kashi undabu undabu mm-hmm. yawan sai sunatun amanin sakmin ayatin aw nunsiya na ci bi khairin mina aw misliha mm-hmm. ma'anan sakh ya fiya min ayati min aya ba na ci bi khairin min ha ya yi na da alkhairi dole aw misliha ko ma gaju man ga wal mansuku fil kitabi wa sunna qalil ana mm-hmm. jima'a ya da alqur'ana wa sunna na je yuyo fama ta amkanar jam'u bai ne na faini kakunan ga na jina ga su ba ba da konsali don doji na ko mm. wa hamlu kulle min huma ala halin wata ganin doro min bulata cikin halin loci wani waje ba zalika wajibi wani wajen ta yanar in ma na waje ba gan waje ba luwa na suku wal mansuku a na su ga ya rikonsali na ko mm. babu ido so wala yu'dalu ila an-nasakh illa bi nasl min ash-shari' wajiban lo ti eh? ayan eh wa lo nasku ja ko hmm. be kiyo daga bayan da shari'a dinu أو تعارض النصين الثيان الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب كما أتوا الناس كما أدنوا ويقوموا بيدوجي نواع يجي قاعد يقول كونسا لا تعلم دور لا تدنوا بارم فيكون المتأكد ناسخا للمتقدم نادي بيضو مقوانا وتو لا مفارتو شويا فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر ندا قاعدوا نواع يمتقدم يمتأخر ينا ganna dai mafarin da cibe zumu gono da rajana ila tarjiyat al-ukhra fi gaje da tarjiyat ne kenan wani ya zai bon noma idza ta'arada qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam filu e ga annabi sallallahu alaihi wasallam be tun ne gubo ko jima qawluhu ko ko ga ga annabi lashi zo lianna amrun aw nayun lil umma e bon umul ya jin kwaluwa ko gwaji kan ya luba ya al'umu wa umila filu ala al-khusufiyyati lahu a ci da ya tula da na sai kiyo khasun lahu fa khasaisun nabi khasaisun ya nabi sallallahu alaihi wasallam ala zal asli a tutu ta kin asalin nan ko ji yana ko now annasku lugatan man ja ja gungan ga ali zalatu ala ala kiyabu ko shar'an masu kun gayi ene bi zuma gwe na wala ma faru lufu ya ko ya gane ko na ka ga yanzu magwanne bi da ya mafarin na dungunin ki misali yan nasko ko Allah subhanahu wa ta'ala sai ga yaciya iya kun min kuma nuna da sabiruna ya gulibu ni a ta yi aga da za shi nuna ya gwani ja a kurjina aga da gallaba ta ce zibo aga da gallaba tatiyan ẹ̀dà kí guba mini gúbà mí ní ẹ káàkiri zogo ya zugun zago to al'ana bani khaffafa Allah an ku sai ta sauki biyaye wa alima anna fikum dafa mu dole gogu to da ina aga ta ciye go wo diga ne ko bari ni ya kun min kun atun ya gulibu miya kai na ga za dari ni ne bu a da labata ta za dari biyu ni ne abu dole a yayin su magwanna wani mafali jikiyar wani mafali fiya bari shabai bai zo nan sakwai zana je tun rasul fakar dimu bai da dai na ku sadaka ya ga ba zabi ya gaji ya sadaka ya. nga fẹ́ ìbíkà bayan kó lọ́wọ́ ẹkùn àti bí jíkí àti bí fẹ́ bọ́gọ́ náà kú dẹ́bọ́ ṣín wọ́n àyè a zato ṣẹ̀rí àdánà sọ̀kọ́ kọ̀mándì à ń tẹ́ ìlú fìyà kà ní aṣíwí jìnà wọ́n àyè jí ẹgbọ́n na e manje eh? e e la misali bẹ́ gan adẹ́lẹ̀ ga náà kù kọ́bla ya fi a ciwon ji wani maji misali ne yin sallah a ga sallah na alaji farilla biyu zuwa ya musun 50 ko alata ali sa sun ci fiye shi ba a nibin musa in ga ji kyauki a ga danin musa ga wuce bulbulu ba so shi a ci fiye fiye ke fiye ke fiye ke alwa ke gutu wani sallah musu wuce ake zane ji a musun wuce na ko? ta ya kanan yi su da katon eh? yi su da katon yi su da sakina fa'an ta kuna fil buyuti a sai ta fa'unan maut annas ku ganci muzugu man waye gina gato amma jaja ga di a ku daga eyi na da ya yi da ju amma da a ku daga titan yolon ciko amma da a ku da ciko lokiyo lokitan yi abade na su yi aya bi aya abade na su yi hadisi bi hadisi abade na su yi aya bi hadisi abade na su yi hadisi bi aya hmm. kuyo ko hmm. bayan ya ga na misali ya annasu ya tafawi ko hmm. na ke ba sa kullu tuna gan kad nara takalluba wajika fi samai ko falal wali annaka qiblatan tarda wali wajhaka shatr al masjid al haram yale ile fiskore ta sama ko ya la'ar kibla wuwe na ga ya daji da yi na wai shawun masjidin haram kami lokacin wuce nan baitul makalisa sai je yiwu a lisa Allah ya jawo baitul makalisa sun yi wani masu agwai da ni ko ta a sai jiki a sai isa Allah ya jawo baitul makalisa to kwaci biyu shi a ka ba nole na su rai nan hmm. amma kiwi kawai nan wune tsaye jawa abu ne ya jawa ga yawu jigan hmm. na ganna a ti da na su ganci zuku daga yana difficult na da kyau yana da sauki ganin Ki aya ne laye manyan almusabara na ku ya ila shi mini yabo a guza 200 mini abu hmm. ka wata gbani ya da dari 200 biyu ko? wọ́n from difficult to what to easy láyé àmọ́dé not also from easy to difficult not so easy na dáadé kí èjì náà na zọ̀gún dé èjì náà kọ́ báyìí aṣúra na wájìbí o ṣàbẹ̀ aṣúra o wájìbí àti bí a wájìbí kí aṣúra fìyà àti ramadan lórí

fal'ani ba ni masu kufa zura lafi ya rulo fahimta a tuzar kiri ko al'asira ko ta amma suna fi ƙuranu ya hada man na amma da man na shiga man na shiga nonin ga suna fi ƙuranu ne a ganga allahu su ba na wata lagan ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها أو مثلها أنا يغافي يغافي آية يا يا بيبي نجا الخير زوني kodoju haka to nga hadisi da alkhairi ga qur'ani hadisi madidojin qur'ani ya bago hadisi a fi يا yawa ko jiya na ko da ji maga hadisi fi qur'ani ya na zugun ya ji wujo a yanga to hadisi to wa yi daga ba su kuma وما أنتك عن za وإلا وائن يوحى عليه الصلاة والسلام قال لا إني أوتيت القرآن ومثله ما القرآن لا إن biwi ajo to again biwo ba masuku misali na e ya lati hujjanin ga ga kutiba alaikum idza hadara ahadukum al in taraka khairan al-wasiyati lil wal ko hmm. akata ti ko wunde ga de energy olugwa da na ojikiyar wajen wasu ci ya yammanci yan da zai tabu ne a ga aya e na na manso koyo ɗana maju na kunashiyar hadisiyan la wasiyyata liwarisi zane ayyaji wasu ci ya zana jikina zana ya ga to hadisi na waya wuce ya so a ji aya na kwanan sukun ya yaji ụjọ. a na ya ji na ganga a nabi a gan ya na wuja hadisi ya lawo fiye ta liwarisa ene ya na wuyi aya egun yi egun gan aya egun amma ke ɗore ya ji dabo na nasu ya gada na nasu gada a ba Ani ji zamani a nan musa yau an ji zamani firawa da yau ani ji zamani a nabi nuwo kisa a nabi adam da yadda wani mai bata ke jina yau na suwe ga dabuwa al'ahkam na maslahun da zamani don gobe da nan don benin ke tauhidi nan ke usulul imani nan ke usulul ibada ji nan yau ko na suwe ga da kiwa nan na suwe ga dabuwa ijima'u ma tinye ya a mafi ijima'u ya an ijima'u layan saku wa layin saku ijima'u ya tinye ya inda ci mafi kiyayen to mafi ijima'u inda ci ya ẹgbọ́n ni a jí ijima'u na galin na sun yi aya ko hadisi bana so bayan alkura daga sun ne masu kun yadda ci a biyo ga kijayen da ijima'u fiya ebe na aya kwa hadisi to ga da ba a da e ijma to from the first instance mm. man a da e ijma wai ke e masala daga ali alquranu dai sunne bana mm. ko jiga ne ko mm. so e ga ni ibe tu ibe be gugbo a ji ti an ya ji jino a ga ti e gun ya lu ji e tu mo ko yo ko sofia ko bani an sai ya fanci wunna da izini ali inda ga mari zage gaje mara bi izini ya zami aji ko hmm. a ne daga latin kil maratul mara zage laminu yawa wa latin kil maratul nafsa zage mediki an ko laminu ko laminu yawa ko in zage mai lai zage yawa hmm. the same anabi mazugu umbiya umbiya zainab bintu jashi bari mai da izini ya umma na wuyi da kowanne boye man ciwujiya a gato ina sai kususiya yana nabi ko ji gani ko falon ma ka za zai dumina wata ran zawaji na ka ha na sai ta soppo ya waya nabi sau a gaci ba gangan a nabi mari ya zainabu ko ta koma luyawo ya e buga wutan gaji zai kaza mari kuma e ya da izini ya manci shi ya sa koma ya wuyo ya a ne wuce kususiya yana nabi sai su yawan ra'atan mumilatan in wahabat nafsa sahalin nabi mm. ko in arada nabi an yi yastanki ha khalifatan na kamin dunil mu'minin ngole ne khususi ya anibi ya in zagi la min utaru ya anibi in zagi mai ba rin ga nabi ya min utaru ya wai anabi ti ciwle anibi ti gandu a sa'adun da shiga anabi kaga wadda bukata ga biyu ba da yawo ngole anabi gangan ne zagi ne ga aminu utaru ya min wa utaru ya wa to ali gudu wa sade kiwe ta ebogo kuma Ali bi sa sallam nga zuga na ji mu nga buni mm. ga gama ko kana malo musu ci de mi de mi buni ne ko bi buni jiki ya uli buni? so wa be ga e ina sa anabi ga na manga ina anabi wato gana ga na kila bi ta ji mata kulu da mala ta faluna wal iyazu billahi nole Eh, ngoto nga ne ngoto de miga guni wani nya ne din wa la mutu ne ba eh, ne ba e tinya ne din no to siya yi. Hmm. ko diga na ko hmm. nga malla ko ga ko ga ne ta ce tarihi tafsir hmm. ala nubala ke himyatul awliya wa tabaqatul asfiya ke ta da dai tarihi ke ta wuce nan a sai mun ga ta Allah zanu a sai zanu ci a sai zage fi karkashi ba a jibo mun je gbo wannan bayanin ismi a cikin ba inyuga lokacin yayin wanda ci jiyawo wanda ci ya wanda ci jiyawo inda ci su mana as export na biyu da ya dogo huni ga tosun amma ka dai zagi ne ku da su kuma da alaji bai rikici ko ji gane ku so ga da ulita ta yi tari ga wolo ne especially albidatu wani yabin kafiri na za ka za ka kaza na sai na to mai wuji na sai kaza na to mai kuyo ko hmm. bani misali hadith na nabi sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilu qiblata bi ghaitin wala burku hmm. daga jiki mu hmm. daga je wa qibla da shi ta jima ko ya bori jima wala ta tasabbi ruwa ma ake zuma tauma a ce da jari na li alibi ya jiki na alibi za a sallam cewa bukatu wasu majata alkila ko ta wọ́n lè dẹ̀ bá bọ́ sí mẹ́ ti try to reconcile Ngalamini reconciliation na dínà zuwa àgọ́tọ̀ hadis ní wọ́n lè jodoji sáà ngai da na wọ́n waje to ko je zuma to ko je zuma to go amma ngai fili ba suku no wale ne ko ne jima'i try ta jiki nan reconcile ta ya ba wanda muhimmanci ewe ki ibo hadisi na joge ne gan wani gugbaji na gan wani waye kyara dafu iha min istirab an ayati an ayil kitab rashin titi aya na joge ne gan wani gugbaji kurano fata na gan wa wani adresa gara mu ta'awili al qur'an ya ibn kutaiba aya na joge ne gan wani jikina eh wani gugbaji dojina ngai ibn kutaiba to uwe kyara mu amma shinkici na gaskiya is very very important gawa kazalika hatin ya ga iza fa'ala sha ala wajib ibadati ani ga jiyan da ce ce fit kai ibadu yo wallahi ya amuru bi umaji foro fa sai wa na wuli listi ba ne ta duka na wuce musabi amma ga le ngaji foro to sun eh ngaji foro wa yuju no no ngaji foro la wuju bo mo ke la kiwo mo ke la irti babu wun depend ko wọ́n fa aláwọ̀ aláwọ̀dì ìlàdà magajin aláwọ̀dì ìlàdà kún dẹ́là alìlìbá wọn láwọn ẹ̀tí kíbò wọn láwọn ẹ̀tí haka wọ́n àgọ́tẹ̀ sí ìkẹ̀lẹ̀ ràkún tó ráyì mota ya fi yakin da yanzu sunna náà lẹ́nà tó ga gafalatu hmm. da rashin fahimta yau ne annabi tura kuntu ala waji kiyo ala waji al'ada hmm. kun je tiye kiwayen hmm. e tiye ibada bubuwa hmm. kwai da bai shi bayanin nan kun gan annabi sa sallan zai ji tawafi nan annabi sa sallan ji tawafi gita ce rakumbo ruwa kawun ga alwaji kawun ga tuma kawun ya dara kun shi kun ga ga da ka nti atura kun ti ka fotoko bi adi usu jula bɛ kɔsɔn ne ka yɛrɛ kun gbɛdɛ o fɛ la adi usu n'o ye ale bi dudu ala ti ala waji lada o de tiɲɛ e ta abu de ko dole so ka jindi kan ka waji lada ko lada n'o a n'o to a. na balare bi kashi ɗan yi cinar ba larabe je gida larabe lau ta cibe jikin ta cibe jikin da wancan wa zai ta da larabe su biye ba na anabi gaji jakafa nan ba na anabi gaji munin ba nan ba na anabi gaji sukunin no eh gama ije shi yawa ga awo makawai so alegan wa alegan kin no so <laughs> Eh, wadi rike lamarin na juna mana yana ji anibi yana ji dabuna anibi sa sallar mu je cin ibada burin ani waje sallar ani waje fi azun ko ani waje yemi azgaru kaza waje lajiyo ani waje kiyamu lailu wani yana na wafe fani biye ko eh ji madabo anibi sa sallar ji ala waje al'ada ko ko hmm. to ji mo Undi ga ebo na waji umma umaji ni huta ne itimin wa kijan wale kijan kuyo ko ta dan la ala libaha na lo ga jala wani la la wa tiki bu yake alibaha unji da din na jale ni feda da din na fe ga dani na le feda bo ngan we ne we no ko jira na ko ba ga ga no tiliya to fatawa jilani gan aramu yau ne rane tsakani ƙulajin ga sukun ƙulajin ga sukun nan ga anibi sa ne na anibi sai na sai zamani anibi ne ya jesu anibi magai ni limomini ilani su sa e je su kai al'ada kan don na masu yadda ɗan dai e wani kiyo kaji su ba lumun kaji ma asali min alkabai min alizari fasin nas e kawai ta kawai don kunu ga gwara gama kashi shi kenan wọ́n á ẹgbọ́gọ́ àgbẹ̀ láwúrẹ̀ tí ọ kàkà náà ní kí a yẹ ń dèdè àti báàbù náà wá rí jínú ti ilé nìkí àgbà àràmù oṣù lórí rà ní sálàgùn bẹ̀tà fẹ́ni lọ́la ìmáàmù ìbárùbárò gádà sí ìfúnlẹ́jà ìbárùbárò àwọn wọ̀lá bá tàbí sọ̀lá ti fi sọ̀rọ̀ àwùjọ ní ti gan sálàjì kù kí wà dẹ̀bẹ̀ takáyà ẹwọ́ ti alára wọn àfẹ́ ìdíkẹ́ wọn àfẹ́ ẹ̀kùn tàkà ní ẹbà ń tàkà gẹ́sù fún bàbá ilé bọ́gọ́ àlúgà yìí filosofi ìbò ní rikítì náà yawan ma kọ́rọ̀ wun nabi sa sane ya na غير على الوجه الذي أكره كنا عليه صلى الله a وسلم يكرارنا وما لا غوغا الأصل في الأداة تالبا وقال الأصل في الأشياء Ko sai na shiga da ya kibo etiyan tare mu bubo sai na tare ya tiyan kibo etiyan tare mu bubo misali bani waga cimule sai hukunciyan ke yi kishinin sai na ji a abu ne na sakaliya kuma mutane kuma mai tatu والدم ولام الخنزير كو وما وجل به لغير الله كو da sauransu wani munhadikatu wani mawqudatu wani mutarajjiyatu har sai lu wannan ta yafi ma su jala musu wani ne jala mu nan nasu yawon jikliya wani hunci waja ko eh jimati da ba su ku nasu ga ga ni bigi ko sa juji sai sahabi na shida gaggaci da hun alalu na buki alalu na boto ne dai su banda karigi ana wa karigi a magi nole na su ga kiyo ilayi karigi nole na su sun wato kiyo wato da ba ko a ti da da haramu wa ma ke ji express na shiga su abe idina ko a ribi gya ko ku ji wo a ga wa kai ba na gwa dalili alawa ko ji gane ko nga mu la shasari sharhiya da ta yi da tiba nu fiye jinu zai la misali ga ne ga ke ku ce kangaru ji ya kangaru ne ya rike ne kangaru ne a ga ke ku ce kangaru ne nasu zai ce kangaru ya ramuwa ko nasu make da kan haji kangaru ya in ga kun ga da general labi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. wa ga maji wa shiga wa giyo giyo amma gida ta ne nyare eh jiya eh gida ta giyo jami'a wallahi wa alam so ya bena Muhammad jima'a insha Allah da waza daga gidan